duniya dan kashe abu kowa ya kashe ta nan zai barna duniya dan kashe abu kowa ya kashe ta nan zai barna duniya mu bi ta a sannu shin duniya gidan kashe ahu kowa ya kashe ta rau ya yi ɗanna ga wani ya kashe sai ya duniya mu je ta a sannu ko duniya mu je ta a sese ko duniya mu je ta a sannu duniya kasan matalauta ko duniya akwai ma'azinta duniya kasan ma'azinta ko duniya akwai matalauta amma duniya akwai ma'azarta to duniya akwai matalauta to duniya mu binta ta a sannu amma kutuna cikin ma'azarta to kutuna akwai matalauta kutuna cikin matalauta to ku ne akwai ma'azarta talakan cikin ma'azarta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin ina da kalan sawa ya ibo da Allah ba ya yi alheri shi ne talakan cikin ma'azarta mai arziki cikin matalauta riga sabbin da malam idan gari ya waye ya ji shi ban kuma aiki ya aiki sa in a tashi in ya san taro ko sisi ko ko ya samu naira ya zo ya yi ɗan kyauta sannan ya ci da iyali sharaɗi ya go da ya Allah kai mai arzikin matalauta mai arziki cikin matalauta kenan. Duniya mu bi ta kasannu, duniya ƙasa ma'azarta to duniya ƙasa matalauta. a ƙasan matalauta kalmomi a ƙasan matalauta ba mutumi a wuyi ta ƙasan nuhu duniya gidan kashe ƙahu kowa ya kashe ta duniya ya ɓanna ga wani ya kashe gobe ta tafi duniyan nan duniya mu ne ta kasannu duniya gidan kashe kamu kowa ya kashe karo ya yi banna ga wani ya kashe titi ma ga wani ya kashe ne da ai ga wani ya kashe fai fai fai duniya mu dai a sannu gidan kashe awo kowa ya kashe ta ya yi barna duniya gidan kashe awo kowa ya kashe ta ya yi zari amma duniya mu bi ta a duniya mu bi ta asese sai da duniya mu bi ta asannu amma akwai ma'azarta ta duniya akwai matalauta duniya gidan kashe awo kowa ya kashe ta ya yi barna mu dinga zo da rabi Allah sarki iko yai mai arziki Allah to Allah ya yi matalauci ko duniya gidan kashe abu kowa ya kashe dubu rai wannan wani ya kashe naira ma